بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan lokaci a wannan birni na Sokoto mai tarin albarka kamar yadda takaitaccen jawabi ya gabata daga dan uwa malam bello ubangiji subhanahu wataala ya saka mu da alkhairi na batun darussan da za a gabatar a wannan daura din da izinin Allah ta'ala zan kasance tare da mu a darasin ulumul qur'an wanda yake muqarrar a wannan lokaci kuma shine darasin at-tafsir a littafin at-tafsiratu fi ulumul qur'an ina roƙon Allah madaukin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka ya mana jagora a wannan darasi wannan shine darasinmu na farko na yau da za a fara wannan daura din 23 ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2013 miladiya abin da ya shafi mahimmancin neman ilimi al'amari ne da zaka ce kamar maimaitawa ne tunda duk wanda yake mahaddacin alkur'ani mai girma ne yana karanta sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ilalla tabbas dahir ya san ba a magana akan abin da ya shafi neman ilimi domin ubangiji subhanahu wata'ala shi da karan kansa ya shaida ya ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah madaukin sarki ya ce shahida Allah shi Allah madaukin sarki ya shaida wal mala'ikatu hakan nan mala'ikunsa sun shaida wa ulul ilmi hakan nan ma'abota ilimi su ma sun shaida abin da suka shaida shine babu abin bautawa da cancanta sai shi Allah maɗaukin sarki lalle wannan ya isa gara basa a ce ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ya shaida kuma ya sanya ka cikin waɗanda suka shaida din bayan ya sanya mala'iku ya sanya ka wani ba karamin al'amari ba ne saboda haka malamai kaɗai suke da wannan gara basa na cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da cewar su sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah maɗaukin sarki hakan nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisi ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi ubangiji subhanahu wata'ala zai sauwake mishi hanyar zuwa aljanna ta wannan ilimin ta wannan hanyar lalle waɗannan al'amurra guda biyu aya ta farko ta cikin suratu al-imran da wani hadisi ruwayan muslim lalle ilalla ya tabbata mana da muhimmancin ilimi kuma hakan nan malamai ba su ƙasa a guyu ba suna mana bayani na abin da ya shafi ilimi da darajarsa al-imam sa'adi nasiru sa'adi kenan yake cewa a cikin qawaid al-fiqhiyya yake cewa اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق يتي اعلم كسني أن أفضل المنن للي ما في في تشرني إمومي دومن منن جمع جتاء المن ما في في تشرني إمومي علم شين علمي yuzilu shakka anka ilimin da zai gusan maka da shakku wadaran ilimin da zai gusan maka da dukkan wata kazanta ta zuciya wannan shine mafi girman ni'ima wa yakshiful haqqa lidhil qulub ilimin da zai fayyace abin da yake tsaftatacciyar gaskiya tatacciyar gaskiya daga ma'abota hankula wa yusilul abda ila al ilimin da ke kai bawa zuwa ga abin da yake so lalle ilallah wannan ilimi ba karamin al'amari bane sai ce faharis ala fahimika lil qawaidi jami'atul masail shawaridi ice ka tashi tsaye ka kwadaitu da so da bi na fahimtar ka'idoji ka'idojin ilimi ka'idojin qur'ani qawaid na qur'ani qawaid na hadisi qawaid na lugha duk abin da aka ce ka'ida ne to ka ba da himma sosai da sosai a sa inda yake zaka samu ka'ida ɗaya ta tara maka masail shawaridi mas'aloli da suke daban-daban zaka same su karkashin ka'ida guda ɗaya saboda ka wannan kenan yana nuna mana muhimmanci na mutahi tsaye a matsayin mu na ɗaliban ilimi maga mun samu tsaftataccen karatu tataccen karatu malamai suna nuna cewa akwai hanyoyi da ake bi wurin neman ilimi hanya ta farko ita ce ikhlasi yi domin Allah subhanahu ta'ala babu abin da ya kai shi shine gishiri baki ɗaya ya zama na mutum duk abin da zai shi domin Allah subhanahu ta'ala ba a rabuwa ba a wadatuwa da magana akan ikhlasi daidai da kiftawar ido domin a lokacin da mutum ya sha'afa kan ikhlasi to abin da ibiyo baya kan shi ya zama babu ikhlasi kenan ya saba ma qaidar wa umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu din saboda dole mutum ya tabbatar da ikhlasi an tambayi imam ahmad ibn hanbal menene ikhlasi a wurin neman ilimi yace shine kai ilimi da niyyar cire ma kanka jahilci ka cire ma wani shi kenan ba da niyyar ya zama na kafi kowa kwarewa kafi kowa zalaka kafi kowa koro dalilai ba wannan ba shi bane niyyar ka cire ma kanka jahilci ka cire ma wani ita ce niyya a wurin neman ilimi tsora kar mu wasa da wannan abu na farko kenan a duk lokacin da kake ake magana kan ilimi kar ka gani nisa ko kusanci a'a ka dada jaddada niyyar ka wurin neman ilimi abu na biyu a talaki ka koyi ilimin nan daga bakin malamai kar ka koyi ilimin nan kai kadai a cikin daki ko dai ta hanyar ka sai littafi ka kulla kanka a ciki ko ta hanyar abin nan kai browsing ka tambaye shi google wace matsala ce wace matsala ce wannan duk waɗannan al'amura waɗansu hanyoyi ne da ba su ne na farko wurin neman ilimi ba a talaƙi a koyi karatu a gaban malam baki da baki ubangiji subhanahu wata'ala yana tabbatar mana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innaka latulaqal qur'an min ladun hakimin alim tulaqi kake ake maka na alqur'ani ne kenan saboda in dai manzo sallallahu alaihi wasallam za a karanta qur'ani sai an karanta sannan ya karanta sai an karanta sannan ya karanta ba magana cewa wai yanzu akwai wata hanya ɗaya ɗaya da mutum zai saurari kasa ɗin wani ya zama ita ce kawai hanya sauraro in kana neman ilimi zai taimaka maka amma haka kawai baka neman ilimi ya zama da kawai sai dai karanta a jarida ko karanta a intanet ko a website wannan ba zai yi wa mutum abin da ake bukata ba Allah ta'ala ya mana muwafaka abu na biyu kenan abu na uku a tadarruj bin karatun nan ɗaya bayan ɗaya dole ne ɗalibin ilimi ya mai da hankali ya fahimci ƙa'ida ta atadarruj atadarruj shine gaba karatun na ɗaya bayan ɗaya babu yadda za a yi mutum ya fara neman karatu a yau ya ce kuma yau zai zama malam babu yadda za a yi wannan mutum ya ce ya shiga kasuwa yau da safe kafin rana ta fito ya zama hamshakin a tajiri babu a yin wannan babu yadda za a ce mutum yau ya tafi noma yau ya share gonar kuma yau yake so ya girbo hatsin ya tore shi gida dole ana bi mataki bayan mataki ne kuma wannan ita ce ka'idar da za ta kai ɗalibi zuwa ga hakikanin abin da ake bukata a kowane ɓangare me matakin farko shi za a karanta a gaban malam kar mu ɗauki aƙidar cewar malinta ko ɗalibta shine ka rike babban littafi ya zama na wanda ya rike babban littafi shine ɗalibi amma wanda aka ce so arba'una nabawiyya sai ga ai wannan littafi ne da kowa ya riga tun a primary ko a secondary suke kiran shi abin da nawawi uh, collection saka ba irin wannan bane ilimi ɗaya bayan ɗaya ake bin sa ka ɗauko shi daga farko littafin da muke karanta su a gida muke karanta akhbari in ka kammala a karanta maka ashmawi in ka kammala a karanta maka uh, iziya a karanta maka risala a karanta maka hal qurtubi dari a maimaita a maimaita a maimaita ka rike karatu daki bayan daki wani ita ce matsala ita ce kuma hanya a biya maka al'usulul salasa a biya maka alƙawaidul arba a biya maka kashfu shubahat a biya maka masail jahiliya littafin tauhidi ba ne kitabun tauhid ba a ce shi ne na farko shi ne na karshe ba haka ake ba akwai tadarruj littafin hadisi a karanta maka arba na nawawiya a karanta maka wannan shi ne a tadarruj wurin neman ilimi to kuma idan ɗalibi ya kauce ma wannan matsayi to lallai akwai matsala abu na gaba akwai almulazama abu na hudu kenan ɗalibin ilimi sai yayi yi mulazama sai ka lizimci malami fiye da inda kake zato shekul islam a sahir muktasar ibn taimiyya shine al-imam ibn qayyim ya ce ya zama tare da ibn taimiyya shekara goma sha shida to ba wai a gaban malami ɗaya ba wa zai ɗauki shekara goma sha shida a ce ne ya lazumci neman ilimi ne daidai wa daidai sai mutum da ya yi wata uku shi ma kuma ya zama malam sai ya buɗe masallaci a unguwarsu wanda yake wannan ita ce mummunan matsala da muke fuskanta saboda dole sai kai mulazama darasin da kan lizimta kan lizimta ba a magana wai kaga hadari yau za a yi karatu ko ba za a yi karatu ba sai ka je da wuri in ya so malam ya ce yau ba za a yi karatu ba kar ka kuskura a ce an yi darasi uku amma da kyar ka samu daya a inda malam ya fara inna alhamdulillah kullum kana zuwa bayan minti uku bayan minti hudu ne wannan ba za a je da kai a wurin neman karatu ba dole ka samu mulazama ta karatu karatutukan da ake a garuruwa a cikin birane in darasi ɗaya ne in bi ne na wani malami ka to ka shi in ko so samu ne shine darussan gaba ɗaya ka lizimce su dole ana son bukatar wannan abu na biyar almuraja'a ba in an yi karatu shi kenan aje a ninke shi a littafi a aji ba ya zama na kana da littafin da ake karanta a wuri kaza kana da kowace wani wani majalisi da littafinsa amma kuma ba a maganar maimaitawa muraja'a wannan hatsari ne dole ne an yi karatu yau karatun da aka yi duk darussan nan ya zama na ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka maimaita su goma ka maimaita su ashirin kana maimaita fasara kana maimaita ma'anonin dole a samu waɗannan al'amura abu na gaba abu na shida kenan almuraja'a abin da almuzakara dole ka yi tare da wani kuma don sau da yawa za ka yi muraja'a ka yi muraja'ar watakila abin da ka maimaita ba shi duka malam ya faɗa ba ko ka yi mummunar fahimta akan wani abin da aka faɗa amma lokacin da ka samu abokin karatu da yi wannan karatun da da kuka yi muraja'a kuma waɗannan al'amuran fa duk ana yin su a ɓangaren boko duk waɗanda kake ganin suna ana karatu a jami'o'i akwai abin da ake kira group discussion mutum uku mutum hudu za su taru a karanta handout guda a sake karanta shi a sake karanta shi amma idan karatun addini ne kowa sai yake ganin ya ci gashin kansa sannan mun riga mun sani za ka je ka kashe dare kana kwami kana kwami idan ka zo ka ce da abokinka don Allah saurara mun shafi biyu da ka ta sai ce a'a kai kuskure ana a bude qur'ani kuma a galalle lalle ilalla kai kuskure ta da in ba din ka ya saurara ma ba da haka zaka dinga tafiya akan wannan kuskuren na san kowa ya taba wuce irin wannan matsalolin ko kuma yana cikin su to haka kuma sauran karatuttuka a duk lokacin da ba za ka tattauna tare da wani ba tare da sa'annin ka ba waɗanda kuka karatun ba za ku yi muzakara ba to lalle ilalla mutum zai zamana ya zubar da karatu ko kuma ya ɗauki karatu a baibai Allah ta'ala ya mana jagora wanda shi ne takaitaccen jawabi da zan iya yi akan abin da ya shafi neman ilimi na faɗa mana darasin da zan kasance tare da mu a wannan daura shine darasin ulumul qur'an kuma shi darasin ulumul qur'an darasi ne da yake da muhimmanci sosai da sosai muhimmancinsa yana bayyana fili karara darasi ne da ke da alaka da zancen ubangiji subhanahu wataala wanda yake shine mafi girman zance wa man asdaqu min Allah qila wa man ahsanu min Allah haditha saboda haka ilimi ne da ke da alaka da zancen ubangiji subhanahu ta'ala wannan ya isa ilimin ulumul qur'ani ya zamana yana da falala yana da matsayi domin kana nazari ne kana bincike ne kana neman fahimta na zancen ubangiji subhanahu ta'ala ne wannan ya ishi darasin ulumul qur'an ya zamana yana da falala yana da matsayi yana ɗaukaka wanda yake ya zama wajibi mu tahi tsaye mu karanci wannan karatu hakikanin karantawa malamai ba su yi ƙasa a guyu ba wajen yin bayani na abin da ya shafi ulumul qur'an al-imam badruddin muhammad bin abdullah az-zarkashi wanda ya rasu a shekara ta 793 da 94 ya faɗi nau'i nau'i nau'i a cikin littafinsa al-burhan fi ulumul qur'an ya faɗi nau'uka na ulumul qur'an nau'i 47 ya ambata nau'i ɗaya nau'i na biyu nau'i na uku nau'i na hudu ko ka ce babi na ɗaya babi na biyu babi na uku babi na hudu ko ka ce fasali na ɗaya fasali na biyu dan in ka lura a ƙarƙashin kowanne babi ɗaya ma akwai fuso to imamu zarkashi sai da ya rubuta babi babi ko nau'i nau'i nau'i 47 akan abin da ya shafi ulumul qur'an kadai wanda yake bayansa al'imamu imam sayuti wanda ya rasu shekara ta 911 ya kawo nau'i nau'i a cikin littafinsa al fi ulumul qur'an ya kawo nau'uka 80 ya kawo a cikin littafinsa kenan in muka duba waɗannan littafai guda biyu wanda yake ana ji da su sosai da sosai a bangaren ulumul qur'an littafi na farko shine al-burhan fi ulumul qur'an na azarkashi littafi na biyu shine al-itqan fi ulumul qur'an na limamu sayuti za mu ga akwai bambanci na wasu abubuwa da imamu sayuti ya kawo a littafinsa wanda imam zarkashi bai kawo ba an samu nau'i guda 37 ɗoriya akan wanda wancan ya faɗa a cikin littafinsa al fi ulumul qur'an za mu ga kenan ashe tintini an dade ana magana akan abin da ya shafi ulumul qur'an tintini tun fil azal waɗannan abuwa 80 da imam sayuti ya kawo da kuma waɗancan ka kallaci abuwa ɗin da ake tattaunawa da su akan ulumul qur'an za ka kasa su gida biyu manya-manyan kashi wanda yake kowanne kashi ɗaya kuma akwai abubuwan da yake karkashinsa kashi na farko za ka ga akwai wanda suke da alaƙa da al'ada su ake kira alƙira'at za a cikin waɗancan nau'i tamanin za ka ware nau'uka masu tarin yawa da yake su waɗannan nau'ukan suna da alaƙa ne da yadda ake karanta alƙur'ani mai girma kama abin da ya shafi alwaqaf wal ibtida a ina ya kamata ka tsaya in kana karatun qur'ani a ina kuma ya kamata ka fara idan tsayawa ta larura ta kama ka ya za ka tsaya a nan din inda ba a tsayawar ya za ka tsaya wani yana da alaka ne da abin da ya shafi karanta shi karan kanshi alqur'ani din kama abin da ya shafi imala kama yadda ya shafi abin da ya shafi al-imalatul kubra da as-sughra wacce ake kira at-taqlil kama da abin da ya shafi al-izhar da al-idgham kamar da abin da ya shafi a rasmu yadda ake rubuta shi karan kanshi alkur'ani din duk kaga waɗannan suna da alaƙa ne da karanta alkurani mai girma to waɗannan ana kiran su ilmul qira'at wanda yake shi karan kanshi ilmul qira'at shi ma nau'i ne a ciki wanda yake za a fayyace maka sharuɗan karatun alkur'ani mai girma kafin ma abu ya zama qur'ani sharuɗa nawa ne yake cikawa kafin ya zama qur'ani da sauransu to sai kuma bangare na biyu abin da yake da alaƙa da ma'ana ma'anar alkur'ani mai girma din shi ya kira ilmu tafsir wanda yake a karkashin shi ma kuma akwai babi babi cikin waɗancan guda tamanin da imam sayuti ya ambata zaka samu shurutul mufassir zaka samu tabaqatul mufassir zaka samu abubuwa masu tarin yawa na abin da suka shafi la'akari da ma'anonin alqur'ani mai girma isa na ce malamai suka kasa su babban kashi gida biyu alqira'a da at-tafsir wanda yake a karkashin su kuma akwai nau'uka masu tarin yawa wanda yake si imamu zarkashi yake faɗa a cikin littafinsa al-burhan fi ulumul qur'an yake ta inda zaka ɗauki nau'i ɗaya a cikin su sai ka ƙare rayuwarka ba kai makurarsa ba ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi malamai sun yi rubutu akan abin da ya shafi ulumul qur'an akwai gajerun littafai da ake rubuta aka rubuta domin mu masu koyo akwai littafi da yake ana samun shi a ko'ina a tafsiratu fi ulumul qur'an wanda yake kuma alhamdulillahi rabbil alamin wannan daura da wannan littafi za ta fara ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka da duk waɗanda suka tsara gudanar da wannan karatu akwai kuma littafin usulun fi tafsir na ashek muhammad bin salil al-uthaymin shi ma littafi ne qayyim da yake da alaka da waɗancan abubuwa guda biyu da muka ambata yana da alaka da ulumul qur'an yana da alaka da qira'an yana da alaka da at-tafsir ma'ana shi ma dai littafi ne na ulumul qur'an da abu an ce ulumul qur'an shine duk abin da yake ma qur'ani hidima sawan yana mai hidima ne ta bangaren karantawa sawan yana mai hidima ne ta bangaren tafsiri duk da sunan shi ulumul qur'an haka ma akwai muqaddimatu tafsir ta shaykhul islam ibn taymiya ita ma littafi ce amma ba littafi ne da ake karanta shi muqaddimatu tafsir ba littafi ce da ake karanta ta a matakin farko ba a ce a matakin farkon karanta littafin kanan ulumul qur'an ba a tafsira za ka iya karantawa ba za ka karanta ɗayan waɗannan guda biyun ne ko dai ka fara a tafsiratu fi ulumul qur'an ko kuma ka fara usulun fi tafsir na muhammad ibn salih al a lokacin da ka gama daya kenan sai ka dauko daya in a tafsira ka gama sai ka dauko usulun fi tafsir idan usulun fi tafsir ka gama sai ka dauko a tafsira fi ulumul qur'an sannan sai ka yi gaba kuma ka'ida ita ce ana karanta asalin gundarin baki ne ba a karanta sharhi a lokacin da kake karatu a gaban malam kowa ya riga sani karatun zaure da aka yi babu yadda za ka zo malami da littafi mai sharhi domin littafi mai shari zai shattata ka ne a matsayinka na ɗalibi da kake karatu a gaban malam asalin gundarin bakin za a karanta maka ka rike fasarar ka rike ma'anar sai kai ta maimaitawa ka mai ta maimaitawa in ka koma gida sai ka ɗauko sharhin a cikin labararin ka ɗakin karatun ka sai ka nazari ka ga mai malam ya ƙara mai malam kuma bai ambata ba wannan ta ɓangaren ƙananan littafai kenan haka na akwai manyan littafai da malamai suka rubuta kamar al fi ulumul qur'an na shi karan kansa al-imam muhammad bin abdullah zarka shi kenan wanda bayanin shi ya gabata a ɗazu haka nan kuma akwai littafin al'itikan fi ulumin qur'an na shi alimam jalaluddin a sayuti haka nan kuma akwai manahilul irfan na fi ulumin qur'an shi ma na ustaz muhammad abdul azim az wanda ya rasu a shekara ta 1948 miladiyya kenan 1948 kenan ubangiji subhanahu wataala ya ji kansa da gafara hakan nan malamai sun yi rubutu a kan abin da ya shafi ulumul qur'an ko ulumul tafsir a muqaddimar su ta fara tafsirin alqur'ani mai girma kaga duk waɗannan da muka ambata mun ambace su ne littafai ne masu cin gashin kansu ba littafai ne da aka raba su da wani littafi ba to amma muqaddima ta malaman tafsiri ita ma tana tasiri akan wannan kama abin da ya shafi muqaddima ta tafsir din ibnu kathir kama muqaddima ta tafsir din adwaul bayan fi idahil qur'an bil quran duk waɗannan muqaddima ce masu kima masu daraja da mutum zai amfani da su sosai da sosai wurin bincike ka abin da ya shafi ulumul qur'an da littafin da zamu karanta shine littafin at-tafsiratu fi ulumul qur'an ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye mawallafin wannan littafi mala yace bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin علم القرآن خلق hulbayan. علمه البيان وأقام عليه الحجة والبرهان أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بسم الله الرحمن الرحيم من فعل هذا سنة الله شيني الله كنا الرحمن ميو الرحمة الرحيم ميو الجنكي kenan bismillah tana ɗauke da sunayen Allah guda uku sunan Allah na farko Allah sunan shi na biyu ar-rahman sunan shi na uku ar-rahim kuma kowane suna ɗaya yana ɗauke da sifa Allahu suna ne na Allah subhanahu wataala yana ɗauke da sifar shine al-ma'budu bi haqq abun bauta da cancanta shine abun bauta na gaskiya na haƙiƙa na tabbas na dahir yana sunan ar-rahman wanda ke da sifa ta dhur rahma shine ma'abociyar rahma subhanahu wataala shine kuma arrahim mai yawan jin kai kuma sunan Allah subhanahu wataala Allah shine babba a cikin sunayensa shi yasa kake ganin idan Allah madaukin sarki zai ambaci sunayensa yana farawa ne da Allahu sai sauran su biyu Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga alhayyu da alqayyum duk sunayen Allah amma sun biyo Allahu la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كذا هو الله شيني الله سيكم أكو كورو وأنا سونا يدو ما يتي المقدمة littafin da ake gaba yake gabatar shimfiɗa da yake gabata kafin asalin gundarin littafin ya biyo baya shine ma'anar al ko al-muqaddama abin da ake gabatarwa kafin asalin gundarin bakin littafin ya taho mala ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake rabbil alamin shine ubangijin halittu baki ɗayan su domin al'alamin jam'i ne na al'alam idan aka ce al'alam shine kullu ma siwa Allah kullu ma siwa Allah fa huwa alam wa ana wahid min zalika al'alam to amma da aka ce al'alamin malamai suka ce an mai jam'i ne domin lura da anwa akwai alamul jini akwai alamul ins akwai alamul haiwan akwai duniyar mala'iku duniyar aljanu duniyar mutane duniyar tsuntsaye duniyar kaza duniyar kaza yasa aka ce al'alamin yana cikin ta'annatin da fir'auna ya annabi Musa ya ce wa ma rabbul alamin qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin a cikin qala tara dake cikin suratu ash-shu'ara allama al-qur'an wanda yake shi ya saukar da al-qur'ani mai girma khalaqal insan shine wanda ya halicci mutum al-insan jam'in jinsi ne na mutum baki ɗayansa allamahul bayan ya sanar da shi kuma iya azanci iya magana don wallahi wani ba karamin ni'ima bace ni'ima ce Allah ta'ala da ya halice ka inda ya gara ma sai ya baka a babu kai sai kuma Allah ta'ala ya halice ka da ya halice ka kuma sai iya ka mutum inda ya gara ma sai ya halici mutum saniya ko ya halici mutum akuya ko ya halici mutum kare amma duk cikin ni'imarsa ne ya halice ka kuma mutum laqad khalaqnal al-insana fi ahsani taqwim Allah ta'ala ce allamahul bayani ya sanar da shi magana wa aqama alil hujja Allah ta'ala ya tsewa da mutum daga kun hujjoji wal burhan da dalilai ahmaduhu subhana ina gode mishi si mai girma da daukaka wa ta'ala mai wanda ya kasa hamdan haƙiƙanin godiya yaliku bi jalalihi godiya da ta dace da shi girmansa shi Allah madaukakin sarki wa azimu sultani ta kuma dace da mulkin sa irin wannan godiyar nake masa wa usalli ina yin salati wa usallim ina aminci ala man ba'athahullah ga wanda Allah ta'ala ya aiko shi ya aiko shi ne rahmatan lil alamin dan ya zama rahama ga halittu baki ɗayan su dan mun faɗi rahama ɗazu cewar kullu ma si wallah dan duk abin da ba Allah ta'ala ba to wannan al'alam ne sai Allah ta'ala ya ce kuma ya turo manzan Allah sallallahu alaihi ne dan ya zama rahama ga talikai baki ɗayan su ga dukkan wani da ba Allah madaukin sarki ba kenan manzan Allah rahama ne ga mala'iku tunda suna cikin alam eh suka ce eh manzan Allah rahama ne ga mala'iku domin shi ya zo da saƙon da a cikin saƙon ake ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam ka zalika najzi zalim sayyidina shine shugabanmu wa nabiyina kuma annabinmu muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi ya amincin salati da aminci su tambata wa ala alihi ga iyalansa wa sahbihi da sahabbansa idan aka ce alihi iyalansa su ne azwajuhu wa zuriyatu matan shi da zuriyarsa a dunkule a ture a mulmule in ce iyalan manzo Allah sallama su ne matansa da zuriyarsa in kuma aka ce zuriyarsa ana nufin musulman cikinsu kulwar da ke ko wanda yake kuma in ka kallaci in ka kallace su za su koma waɗancan gidaje ne ko su koma gidan ali ko gidan su fara daga gidan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da gidan ali da gidan abin nan aqil da sauransu wa sahabihi sahab jami ne na sahabi shine sahab hukufan biya sahabi alayya matayyuhum yaquluna la tahlik qasam wa tajammul ne sahab jami ne na sahabi sahabi kuma shine dukkan wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi ya mata akan imani wannan shine sahabi wanda yake amincin Allah ya tabbata a gare shi wa man sara ala nahji da kuma duk wanda ya tafi akan tsari ta farki na manzon Allah shi ma aminci ya kai gare shi wastanna bi sunnatihi ya sunnantu da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba ba ya sunnantu da wata sunna tashi ta daban ba ila yawmiddin har zuwa ranar tashi alkiyama duk su ma amincin Allah ya tabbata a gare su ما ليش وبعد فهذه موضوعات مختارة من علوم القرآن الكريم جمعتها ورتبتها ليستفيد منها طلاب الدورات التي تقيمها الجامعة الإسلامية الذين لا يسعهم الوقت لتلقي كل مباحث علوم القرآن من الكتب المطولة وقد راعيت في ذلك الأهم فالأهم وإن كان كله مهما وما يكثر التساؤل الطلاب عنه من خلال تدريسي لهذه المادة في بعض تلك الدورات وسميت بالتبصرة في علوم القرآن فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إنه سميع مجيب كتبه راجي ثواب ربي أبو الحسن محمد سيدي محمد الأمين ما لا يتي وبعد بيان وجه مقدمة بيان وجه أبن دي قباتا فهذه موضوعات أبن دي كي وانا اللتافي دي قبامو موضوعات ودنسو matashiyoyi ne matashi ya ce ɗaya biyu uku hudu waɗansu maudu'ai ne waɗansu batutuwa ne muhtaratun da na tsuntsunto ko da aka tsuntsunto aka cicciro min ulumin qur'an karim daga cikin gamamman darasin nan mai sunan ulumul qur'an al-karim mala ce jama'atuha na tara su ne kenan ba shi ya kirkire su ba warattabtuha na jero su ne listafida min tullab daurat domin ɗalibai da suke halartar daurori allati tuqimu al jami'atul islamiyya daurori da jami'ar musulunci da ke birnin madina take gabatarwa allazina la yas'ahumul waqtu wanda yake ba su da lokaci ko ba su samu dama ba litalaki kulli mabahithi ulumul qur'an dan su koyi dukkanin darussa na ulumul qur'an min al-kutubil mutawwala daga manya-manyan littafai dalibai da ba su da sarari na zuwa jami'a islamiyya ko ba su da sarari na zuwa ga asalin manya-manyan maudu'ai na ulumul qur'an dan su na tsamu na cuturo na tattaro waɗannan maudu'ai ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kuma ana karantar da su ne a daurori da jami'ar musulunci da ke birnin madina take shiryawa a sasanni daban-daban na duniya a nan birnin sokoto ko ce nan birnin sokoto cibiya ce wacce ake jami'ar islamiyya ta gabatar kuma tana gabatar da daurori masu tarin yawa a nan garin wanda yake na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan daura a wannan shekara da aka gabatar mala ya ce ya rubuta wannan ne domin ɗalibai da ba su samu sararin zuwa can ba amma suka haɗu a nan a karanta musu sai mana yake cewa kadara aiki fi zalik duk da ba zai iya yi wa tara mawdu'ai na ulumul qur'an duka ba sai dai na lura na yi la'akari fi zalik a haka fal al'aham al wani abin da yafi muhimmanci fal aham sai wanda yake da shi biye da shi a muhimmanci tunda mun ce imam zarkashi ya ambaci nau'i 47 imam sayyutu ya ambaci nau'i tamanin kaga kusa akwai su da yawa kenan sai malai ya ce na lura da wanne ne yafi muhimmanci wanda ke biye da shi a muhimmanci sai ce wa in kana kulluhu muhimma duk da cewar dukkan su duk mawdu'ai na ulumul qur'an kowanne yana da muhimmanci babu wanda za a cire amma dai na yi la'akari da wannan ne sannu a hankali wa ma ya kasuru ta sa'ulu an da kuma abin da ɗalibai suka fi yawan tambaya akan haka min khilali tadrisi li hadhihi madda mana yace tsawon yadda nake karantar da wannan darasin na ulumul qur'an fi ba'd tilka dawrat a waɗansu waɗannan daurorin a cikin waɗannan daurorin da jami'a islamiyya take karantarwa take shiryawa ni ma na kasance cikin malamai da suke karantarwa in ji mawallafin littafin kenan saboda haka kun ga wani abu shi ne ya rubuta littafin ɗaya kenan kuma shi yake karanta da littafin nau kenan biyu kuma babban malami ne a kuliyatul qur'an al-karim tsangayar nazarin alqur'ani mai girma da ke birnin madina shi ne ma ra'isu kismul qira'at ne ra'isu kismul qira'at ne shugaban abin nan lura da karatun alqur'ani mai girma na wannan kulliya na wannan tsangaya a jami'ar musulunci da ke cikin da ke birnin madina mana yace wa samaitu bi tafsirati fi ulumul qur'an sai san sanya shi na sanya mai suna a tafsira haskakawa fi ulumul qur'an akan abin da ya shafi darasin ulumul qur'an sai mala yace fa as'alullah ta subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah mai girma da daukaka an yanfa bihi ya amfanar da wannan abin da na rubuta innahu sami'un mujib lalle shi Allah mai ji ne kuma mai amsa ne wanda ya rubuta wannan shine katabahu mu lura da kyau wani lokacin za ga an rubuta katabahu wani lokacin za ga an rubuta amlahu idan ka ga an rubuta katabahu wanda ya rubuta kenan idan aka ce amlahu wanda ya yi shifta wata kimala malamin ba shi ya rubuta ba yana faɗa ne ana rubutawa sai ga an rubuta amlahu wanda ya faɗa aka rubuta katabahu wanda ya rubuta da hannunsa wanda ya rubuta da hannunsa shine raji thawab rabbi wanda yake kwaɗayin ladan ubangijinsa shine abul hasan muhammad sayyidi muhammad al-amin allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya amfana da mu wannan littafi a nan za mu dakata darasi na gaba saboda na ga lokaci yana ja mun ji abin da malam ya faɗa ya ce na farko ya yi shi ne don ɗalibai kenan don mu yayi bai ce ya yi don kowa da kowa ba In da dan kowa da kowa ne sai je gefen kasuwa a ji a kafa darasin amma da yake dan ɗalibai ya yi kuna jina da kyau ko dan ɗalibai aka yi to saboda haka wajibi ne akan mu kalubale ne akan mu mu tsaya mu bai ma wannan karatu muhimmanci domin dan waɗanda aka dan waɗanda aka yi kuma ga su a halarci ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin su mun yi magana ɗazu mun ce darasin ulumul qur'ani yana da babi daban-daban kuna jina da kyau ko sannan kuma malam ya ce ya cicciro ne daga ciki daga ciki abin da malam ya cicciro daga ciki za mu karanta qala rahimahullah al-mabhath al-awwal al-qur'an al-karim al-qur'an fi al-lugha masdar qara'a يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا على زنة الغفران والرجحان فهو بمعنى القراءة وهمزته أصلية ونونه زائدة qala rahimahullah al mabhath al ko dai shi darasi na farko ko bincike na farko ko fasali na farko ko babi na farko al mabhath al awwal matashiya ta farko al qur'an al karim shi sunan al qur'ani mai girma din idan aka ce al qur'ani mai girma wani ake nufi ne kuna jina da kyau in an ce al qur'an me ake nufi sai ma ce al qur'an fil lugha abin da ake nufi da alkur'an a gundarin bakin larabci masdaru shine asalin tushe na kalmar ƙara'a wacce take da ƙafun daraun da alhamza yuqal ana magana da larabci a ce ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan ƙara'a fili madi ya ƙara'u fili mudari'i ƙira'atan masdar ɗin kenan kun ga ƙira'atan ala wazni fi'alatan kenan wa ƙur'anan kuma ana cewa ƙor'anan yana da fuska guda biyu kenan mazdar ɗin shi yana da fuska guda biyu ko dai zama na qara'a ya qara'u ƙor'anan ɗaya ko ƙara ya ƙara'u ƙira'atan biyu kenan saboda haka malam da ya ce ƙor'an sai ce alazinati al-ghufran amma aunin kalma a babin sarfu na al kaga alhufran alƙur'an al ashukuran. kaga kenan wazanin shi a mizanu sarfi sai ya zama fu'ulan wanda yake da fa'ul kalma ita ce kafin kenan sai ainul kalma ita ce ra'un kenan sai lam shi ita ce alhamza ta farko kenan sai madda ita ce alfun na biyu kenan sai kuma nun ita ce na ƙarshe kenan mana fu'ulan qur'an ghufran rujhan shukran haka mazarin su yake tafiya fahuwa bi ma'anar qira'a yana zuwa da shi ƙura'an din yana da ma'anar da qira'a abun karantawa kaga karaa ya qara'u qira'atan babu alhamza amma qara'a ya qara'u ƙura'anan akwai alhamza saboda ka ce wa hamzatu asliya alhamza shi ta asali ce kuna ji da kyau ko abin da yasa ya ce alhamza ta asali ce akwai fi'ilan da alhamza su ba ta asali ba ce akala ya akulu fi'il al'amr shine me kul ina hamza take akhadha ya akhufu ina alhamza fi'il al'amr nashi khudh ina alhamza take eh kun ga alhamza ta tafi amma qara'a ya qara'u iqra alhamza tana nan sa'ala yas'alu sal ko is'al eh salbani isra'ila kama atayna min ayatin bayyana was'al man arsalna kaga akwai is'al akwai kuma sal wannan ji da kyau ko to wannan alhamzar sai malam ya ce wa yace wa hamzatu asliya alhamzar alhamza ce ta asali ba alhamza ce wacce yake ba ta asali ba ma'ana ba irin alhamza ta akhadha ya akhudhu fi'li mahmuz kenan ko wa nunuhu za'ida nunu din ƙari ce a cikin kalmar ba a cikin qur'ani ba kamar irin nunu ta Uthman ta qur'an kenan misali irin waɗannan zaka ga idan aka zo tarhim a larabci ya suke karewa ko idan za a yi nisba قال رحمه الله وقد تنقل حركة همزته إلى الراء ثم تؤذف الهمزة تخفيفا وهي قراءة سبعية لابن كثير yace waqad tunqalu waqad akan dan samu wani lokaci saboda fi'ili mudari'i ne ya biyo qad a ƙa'idar larabci idan fi'ili mudari'i ya biyo qad yafidu at-taqlil fil ghalib an ban da faɗin Allah ta'ala qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila kada qad ya'lamu kuma ya'lamu fi'ili ne mudari'i da ya biyo qad saboda galiban idan fi'ili mudari'i ya biyo qad yufidu at-taqlil kamar ka ce ƙarya judul bakhil aka dan samu wani lokaci da marwace kan yi kyauta aga ai ba kowane lokaci ba saboda Allah ya ce wa qad tunqalu harkatu hamzihi akan dan samu wani lokaci da ake dauke wasali na fatahan nan da ke kan alhamza qur'a a a ba ta ce alhamza ba take da wani wasali wasalin fataha akan dauke wannan wasalin na alhamza ila ra a ɗora shi akan ra'un a ce ya kenan ƙoran ƙasar ka ce ƙoran ka tabbatar da wasali akan alhamza in ka ce ƙoran ka tabbatar da ka ɗauke wasalin fata ka ɗora shi akan kan ra'un ya ce tun ma tuwa alhamza tu takfifan sannan sai a share alhamzar takfifan dan ya zama yana da sauƙi a harshe wahiyar ƙara'atun saba'iyya wannan kuma ka ce Ƙuran ka ce ƙoran wannan ƙira'a ce tabbatacciya tana cikin ƙira'o'i guda bakwai sama da ce ƙira'atun ƙira'a ce ɗaya kenan domin ta cika sharuɗa na ƙira'a da izinin Allah ta'ala a darasin gobe za mu yi magana akan abin da ya shafi shuruɗul ƙira'a kafin ƙur'ani ya zama ƙur'ani sharuɗa nawa ne kafin ya zama ƙur'ani ya ce saba'iyyatun tana cikin guda bakwai domin saba'iyya abin nan nisba ne zuwa ga saba'a kenan sai kirawoyi ne guda bakwai ibn kasir na abdullahi ibn kasir almaki imam shatibi rahimahullah azza wa jalla ya faɗi ta yace wa naqalu qur'anin wal qur'anu dawa'una wa naqalu qur'anin da ɗauke fatahan nan da ke kan alhamza ka ɗora shi akan ra'un na qur'an da ke da ma'arifa da wanda bashi da ma'arifa sai sai ce wa naqalu qur'anin wal qur'anu dawa'una dawa a yaren imam shatibi dalun kaga yana magana ne kan abdullahi ibn kasir al-makki isa ya ce qira'atun sab'iyyatun libna kathir ta abdullahi ibn kathir al-makki imam shatibi rahimahullah azza wa su ya lissafa qira'a sab'iyya kenan a cikin matan shatibiyya bayan sa eh, shaykhul qurra muhammad ibn muhammad ibn yusuf ibn jazari ya kawo cikon guda uku a cikin adurratul mawdiyya suka cika suka cika kira'o'i guda goma kuna ji da kyau ko su ne yasa to ke an an ce saba'iyya ana nufin kira'o'i guda bakwai wanda imamu shatubi rahimahullah azza jalla ya ambata a cikin shatubiyya wanda suka hada fi madani da abdullahi ibn kasir al da abu amr al da abdullahi ibn amir ashami da asim ibn abin najud al-kufi da hamza bin zayyat al-kufi da aliyu kisa'i waɗannan su ne guda bakwai da imamu shatubi ya fada su a kira tu sab'iyya idan ka zance sab'iyya ana nufin ɗaya daga cikin waɗannan guda bakwai din idan aka ce shari'a ashariya ne guda ukun da ibn jazari ya ƙara abu ja'farin an abu ja'far da yaqub da kuma khalaf ashir waɗannan ne guda uku da aka ƙara in ka zance qira'a sab'iyya waɗancan guda bakwai in ka zance a ashariya kamar wa man taqanutu lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah aka ce in wa man taqanut ba kuma man yaqanut ba kana ji da kyau ko hiza ma yace qira'atun sab'iyya qala thumma nuqila fi urbi shari'i min hadha al-ma'na wa huwa al-masdar وجعل علما مقروء معين وهو الكتاب الكريم من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول yace sun nukila sannan sai aka ciro fi urfi shari a yare da shari'a ta bai ulumul qur'an ko ta bai alqur'an min hadhal ma'ana daga wannan ma'anar ta ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anan bi ma'anar ƙira'a kun gane ko wa masdar shine asalin tushen kalmar wa ju'ila alaman sai aka sanya shi wani fayyataccen suna shine alam fayyataccen suna sunan da idan an faɗe shi ba sai ka nemi sharhi ba shine alam kenan ga sun ce alam ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu ka ja'farin wa khirniqa duk sunan da ka faɗe shi da ya amsa ba zai ɗauki wata ma'ana ba shi ya kira alam da ka ce sokoto ba sai an ce wace sokoto ba kuma da ka ce bauchi da ka ce kano da ka ce amurka da ka ce makka da ka ce madina alam kenan to da an ce alƙur'an to ba sai an ce kuma wanne littafi ba kaga zama fayyataccen suna kenan shine alam alama ƙaru'in ga wani abin da ake karanta shi mu'ayyan sananni wani abin da ake karantawa sananne shine littafin Allah madaukakin sarki wa huwa alkitabul karim shine littafi kuma mai daraja mai karamci to da zaran ka ce alquran ba wanda zai ce kuma wannan sahih bukhari kake nufi ko muwatta ko abu dauda ko turmizi ko nasai ko ibn majah ko wani littafin da ba waɗannan ba a da zaran ka ce alquran kowa ya san abin da kake nufi shine littafin da Allah ta'ala ya saukar min itlaqil masdar ta sanya ismul masdar tushen kalma wa iradatu ismul maf'ul amma abin da ake nufi shine ismul maf'ul ina son mu gane akan faɗi masdar kuma ana nufin ismul maf'ul misali annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kaga raddun fi masdar ne na radda ya ruddu raddan amma ka duba sai ga malamai sun ce ai abin da radin take nufi mardud abin da aka mai masa kun gane ko shine ma'anar radd fa huwa raddun ai fa huwa mardudun Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratu was-samai wat-tariq yake cewa ah, abin nan innahu laqawlun fasl innahu laqawlun faslun kaga faslun masdar ne amma me ake nufi ismul fa'il ai innahu laqawlun fasilun shi alqur'ani zance ne da yake rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sai aka ce innahu laqawlun faslun shi ne ba rabewar gaba daya litta'kid lokacin da za a kawo masdar abinda duk inda za a kawo ismul maf'ul ko za a kawo ismul fa'il sai ba a kawo su ba a kawo masdarin su to ana kawo masdarin ne litta'kid domin tabbatar da magana يشهد لكون في اللغة مصدرا بمعنى القراءة وروده بهذا المعنى في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته يشهد لكونه في اللغة zai ba da shaida zai ba da tabbas kasancewar ƙur'ani ana cewa ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan ko kuma alƙur'an bi ma'anar ƙira'a yadda ya zo a gundarin larabci بمعنى القراءة معنى القرآن بمعنى القراءة وروده بهذا المعنى يد يزود ون معنى تقرآنا بمعنى كما قراءة في قوله تعالى فدع الله تعالى ديتشي لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك kada ka motsa harshenka bihi da karanta wannan alkur'ani din inna alaina lalle abin da yake akan mu jam'ahu tara qur'ani din wa qur'ana da karanta shi fa idza qara'nahu idan muka karanta shi kuna ji fa'iza idza hu in muka karanta fattabi qur'anahu ma ma'ana fattabi qur'anahu hu qira'atahu fattabi qur'anahu fattabi hu sai ka bi karatun kenan kuma yana nuna mana ashe sai malam ya karanta sannan za a karanta in ka je ka samu kasir kasa sai ka ji yadda ya faɗa ka faɗa wa zai baka tabbas yadda wannan malamin ya faɗa haka kai da ka tashi maimaitawa ka maimaita eh aka gaba shi sa karanta a gaban malam shine dahir don shi zai ce maka eh kai sai ka ji ka iya kokarin ka ka karanta daidai amma kuma da malam ya ji zai ce ina ba karanta kuma yadda ya karanta ba kai kana wa a yanzu kana karanta da ɗalibi sai ɗalibin ya yunkuri ya ga yadda ka faɗa haka ka faɗa haka ya faɗa amma kuma yana faɗa yake ce ina ba haka ya faɗa ba to haka kai ma kuma وقول حسان بن ثابت يرثي ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ضه بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة وقول حسان بن ثابت أبو نبي ده زي بام داهر زي بام تبس أكن قرآن بمعنى قراءة أكن أكن سامو لفظ القرآن أبن ده يكي نفي كما قراءة أبن كرنتاوا كينا شما أقول لطيفة kenan littafin qur'ani ba littafi ne da ake rataye shi ba sai watan azumi ya yi a ɗauko kuna ji da ke ko ko kuma sai wani abu ya ɗauko a ce a sauke su dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ma an zala Allah biyu min sultan abin da yake ashe tun da qur'an bi ma'ana ƙira'a ne to kenan za a yi ta karantawa ne kuna ji da ke ko za a yi ta karantawa ne kada ya zama nan mutum ya zama ya ajiye qur'ani ɗin ba haka ake ba tun da alƙur'an bi ma'ana ƙira'a ne to kenan abin da yake dauke da shi shine lalla ilalla a tahi tsaye a karanta a karantar walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusun yace wa qawlu hasan da fada hasan ibn sabit ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman adabi suka ce ya yi shekara 120 ya rayu shekara 120 shekara 60 ya yi ta ne a jahiliya shekara 60 ya yi ta ne a musulunci ya rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira yana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu ya ce da su uhujuhum wa ruhul qudus ma'a kamar musu da martani malaika jibril yana tare da kai yarfi yana bege yana tunani yana ambatan mutum in ci arrasa shine ambatan mutum bayan ya rasu shine arrasa'u ma'ana yarfi zannurai yana ambatan kyawawan hali na zunnurain ma'abocin hasken nan guda biyu domin annurain musanna ne na annur annur haske annur haske in haka da biyu ya zama annurain kenan hisa ya zama alam shine kuma Usman ibn Affan hisa ya kawo badal Usman ibn Affan an kira shi ne zunnurain dan ya auri ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin sa guda biyu ina son ku lura da lafazin da ni amfani da shi na cikin sa guda biyu na cikin wa kenan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama domin akwai wani zindiki da ya ce ai manzan Allah sallallahu ta'ala bai haifi kowa ba sai Fatima ita kadai ya haifa to kaga wannan da bai faɗa ba da jahilcinsa bai daba bayyana ba amma da ya faɗi wannan kalmar sai ya zama na jahilcin shi ya fito fili karara kamar rana garjin azhar sai da kaga da wanda i karatu da wanda bai karatu ba kowa zai ce rana ta fito ya za ya ce ya ɗaya manzan Allah ya ambata ya haifa bayan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ƙulle azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin bai ce wa bintika ba sai ce wa banatik kuma ka lura qur'ani littafi ne da ke da bayani filla filla dan kada mai fassara ko mai kakaba ma'ana ya ce ai da aka ce wa banatika ai ana ai kowanne annabi uba ne ga al'umma kamar da annabi lutu yake faɗa ulai banati kunna atharu lakum ko dai banati su zama ƴaƴana ko kuma banati su zama ƴaƴa na al'ummata sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin matanka ƴaƴanka sannan kuma ƴaƴan mata mu bane baki ɗayansu Usman ibn Affan ya yi halifanci tsawon shekara goma sha biyu ya yi manya-manyan ayyuka daga cikin ayyukan da ya yi shi ne haɗa ƙur'ani baki ɗaya kamar yadda za a zo a samu a can cikin wannan littafi wanda yake aikin sayyidina usman kuma sunna ce ba bid'a bane da aikin sayyidina abubakar da umar da usman da ali su sunna ne da hatimin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin abin da sa wani sai ya kirkiro sa sai ya ce ai hada qur'ani ma bid'a ne manzan allah ya hada qur'ani ne haka shi ma yana da tallan jahilcin sa ne in ba da haka ba ai tun da sunna usman yayi ai sunna ce sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin yake cewa dahu bi ashmatu unwan sujud dahu sun yanka shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun yanka sayyidina usman bi ashmatu unwan sujud sun yanka shi ga alamun sujada na agushin sa tunda ka san wasu fitsararru ne wanda Allah ya kwashe musu albarka suka ketare gida suka yanka shi da Allah ta'ala ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata yarju rahmatar rabbi yaqta'u al-layla yana yanke dare baki daya tasbihan yana tasbihi wa qur'anan yana me yana karatun qur'ani amma sai ce wa qur'ana ai wa qira'atul qur'an da karata al-qur'ani kenan a yaren larabawa masu sun sana cewa qara'a ya qara'u qur'anan bi ma'ana qira'a wannan shine ma'anar qur'ani lughatan alqur'anu quranu lughatun masdaru qara'a yuqal qara'a yaqra'u qira'atan kuma daga wannan lafazi ne aka samu ma'anar shi ta istilahi wanda yake a darasin gobe da izinin Allah maɗaukin sarki za mu tashi akan abin da ya shafi alqur'an istilahan kenan shine wal qur'anu ma'anahu shar'an wa هو كلام الله تعالى المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحب من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس nan za mu tashi a darasi mai zuwa da izinin mai duka shine Allah maɗaukin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik